الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babbata da tabbata ya Allah salatin ya ce shi da amince ne tabbata da Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kafin mafari daga littafin garami sahih ya shahabuddin ahmad ibn farah al-ishbili da sharawi ne ga sharhu wa tawdih li garami sahih man naji sharai ne fadilati sheikh abi abdurrahman yahya ibn ali al-hajuri min kibar talaba ya sheikh mufti lil wadi'i yamman bu ilai cabe tarjumatun nazim tarjuma yan manna kalitati manna kalitati na yi ma'ana tarjuma yan shahabuddin ahmad ibn farah al-ishbili ngayi huwa abul abbas ngayi abul abbas ahmad ibn farah al-lukumi al-ishbili al-shafi'i daga ahmad ibn farah al-lukumi al-ishibili na nan daga ishibiliya ya andalus bayo a shafi'i ne eh, lamitun maza bayan limamu shafi'i na na zelu dimash ga na cin kiye dimash yana bi yau na bí màánà ejú dánná àmámi ndéjú ndébéwáwó ebe dimashi tálibáni àgọ́wọ̀ fili. awon mabida ko wajira ne ako wadda mabida waje katun waje kaza waje kaza waje kaza wadda riba ce shi don lawajen su zanen kuma fiye kaduna wani kaduna nan ga wale ilimi na to ya ci yawe daga bida bai yi sabu ne na waga lokacin wa loro duniya sun kawo ga dabaratu zakazan asali gida ce amma babun waje rayuwa gun gbanin kuyo قال الذهبي في تاريخ الإسلام الإمام الذهبي وقالتها في تاريخ الإسلام volume 52 8382 wafa ya ci sana zai ji jajile ya 699 na ga ahmad ibn farah ibn ahmad ibn muhammad al-imam al-hafiz az-zahid baqiyatu salaf shihab ad-din abu al-abbas al-luqmi ash-shafi'i man ne ga Amadu, ne ga farah ne ga ahmad ne ga muhammad na wani man wuci ko wani zane ko hadisi fiti da yi a kana wani zane ji zudu na da mini bakiyatu salafu mai shi abu ji kuni abu labasi al-lukumi al-ishbili a shafi Wuli da fi salisa rabi al-awwal amman ifataciyar rabiul awwali sana iya 25 wa 600 25 wa 600 625 bi shibiliya ya shi ne zai shibiliya nan wa fi fi akhdil faranj amun wuji kaku na faranji ci mana european shi an na kici dagun ci gun musulmi ne wuce wani a alhafiz al-ishbili wọn wuce sana 640 eya 600 eya 646 after hijira ga hannun wuce wa kallasa wullawa ma ce ciwu gangwa wa kadima diyar al-misriya sana bida wa 50 amma daidai kinye misra na uto 650 something after hijira nan fatafaqaha biha mun da wa ilimi fiki nu da misra na ala shekhi izuddin ibn izuddin ibn abd salam mun ci maji katuyin katuyin fiki especially mazhabai fiki shafi'iyya daga bayan manne da izuddin ibn abdusalam na qalilan wa katun suke bedeji wa sani aminu mashban katuji wa min shaykhi shuyukhi muke ji katun daga bayan manyan manjo ne ga sharafuddin al-ansar al-hamawina al-humawi والمعين أحمد بن زين الديني وإسماعيل بن عزول والنجيب بن, سي... بن صيقل وابن علاق وطائفة جكاتون daga bayan manyan maji ne ga sharafu al-ansari al'ummawi umawi na umakiya ji kato ya bayan manna ne ga al-mu'in ahmad ibn zainu zainuddin na umakiya ji kato ya bayan manna ne ga ismail ibn azuni na umakiya ji kato ya bayan manna ne ga al ibn sayqan na umakiya ji kato ya bayan manna ne ga ibn allah na da man wuce shi wani wuce ya ji kitibo misra wa bi dimashki kakunin mu bebe jimashki na uji kato bayan min shekil wakati mini manyan zamani wuce ne da ibn abdul da'im na man koyan hadisi wale da nan wa umar al-kurmani wa farrat al-asqalani wa khaliki maji kato man da manzoci kayan ne wa ani wa hadisi ku da ilimi hadisi da iyaka al-hafiz al-ishbili wa askana alfazahu ya hadisi mawujin itqanu mata wa ma'ani da ma'ana shi ya hadisi wafiki ya tasara min kibari la'imma umarla da fahimta ya hadisi da yi a karfi babu na alhafiz da ishbirin biya sai da mini mawuci ko wuci koyo zamanin wuce na wa zalika na na masu kun mudafun ila ma fihi min alwara'i in addition to yana alhafiz rishbili bin ya warau ya warau ya tagi wa siriki da gwala sun gaskiye wa nuski da ibadaji wa diyanati da gwala sun ajini na wa simtul hasan yana da tabi'a wangi na والتعفف وما تاجي وما تافي وملازمة الاشتغال وما جي ملازم بكاتو جي بكاتو والإفادة بولا أنفاني كاتو يا غانوشي نما غير علامة من كيركي جو وعليه بانينا ودي وراء yana tuwa wa mutu biki ba ne wala guwa ko ko wani tayi wani biya da shi wai laɗiya jara mu wai lagwa su gaskiya mai ba da wai fiya ta to yana fila ji wai diki ya mu laili ji ko wai dokun bi alkur'an ko wai dokun bi azkaru ji umma ya ga tabiya kirke bi mu'amala wangi lo bayani ta shi umma ta yi ji. umma labiri da ka tuji gangani ya ka tuwi wale ne ba ta wanda ni tabiya ya hafizu bi shi bidiyo wa kana faqihan bi shamiya man mu ne be fiki wi de ne fiki pawo be di si dana da fe le dana ya shamiya wa biha yaskun ba ta yabo wa jira rayuwa dan wallahu halaqatin lil ishtigali amma je halaka ke halaka ina mu ku gidan bi ma'ana mawuyo na gafi gaji makanta je lamu goba a caja feji katuna bukuratan bijami dimashki masallacin juma na ci dimashki wannan ori zot alai mashihatu dar ladis nuriya abe ga gan hafiz al ishbili mulu ya sheku ya dar ladis ya nuriya famtana mu chakar ke da ke sheku ya dar ladis a ga masallaci tushishi, da ruwa ko mm. a ciga a ciga e bayitwa mu goba sai ga ita sai gaji kafin hadisi wo sau da daga inu sai man na ke wuka da wato man na gai sheku ya daru hadisi ko laji fahimta zamani tsayin wuce na eko na na dani ne eko ne laji kasu nan darul hadis al-ashrafiya darul hadis al-nuriya darul hadis kazan ko laji ganewa misali bani wa ya sulaimanu na waya suleiman na soci majin waya wada iyaka ku yau ko so wancan matsalaci yi da cikin shi ku yau ko wace min da to a mu ba wace yato waye walada daga ba sai ciyo wace da wa manya ji su jibe maala ahmad malam abdullahi mala abdurrahman malin kaza malin kaza da shi. fata man wuci ko wuci ko ya ilimi hadisi ko laji ganewa ta ce man wuci ko ne yogan ji kuma ji to da na waye ne ga ya hadisi ya ga ta ta bane malam bello to malam bello daga yin nan nan yawa point a shehu ya darul hadisi ya sulaimaniya ko laji ganewa no waye kiyo Suleimanu wunya wasu rafiyar da bai nima wato babu yana wato darul hadisin Sulaimaniya darul hadisin ya Suleimanu wunya waje shago yau fi zuko ele na shago wuce ga labe nan ga wata lawo bata ya manya hadisin na yau wace a gato zan dole daga jini ga kasuwan hadisi ta wajen rubuji kiyo eh rubuji man na ja ta hu kasuwa kun ji haye zali danji sai mi ji yi dike na so waya wadda na so ci ya gaga amma sai wa ga abiki a wala dama wale gan yi ci ajiyo aya aya lalo ewa a ja la a ja a ja a ja no e ji a a ja ji a sai jigiyo a sai yi na ji to ka kuna riwa da alhafiz da ishbili gudulu da sheku da alladi sun nuriya na famta na wuce hakan wa kana rajulan mahiba alhafiz da ishbili mai zuyo no gali wuye wa woduna no me ri da da wa jo so ko so ko so kwa ji zamu cikin na structure na kungiki yi na. madidan qama kuma ga ji ba ruwa yau ya dono ko daga alimamu zahabi wọ́n jí bá abin na zauna daga tarihu islam ya bugu wa ƙala rahimahullah fi tazkiratul hufazi al'imamu zahabi wake gabe ya tazkiratul hufazi volume 4 1486 page ko ga wakalit lau halakatu ikra'ilil hadisi wa fununihi nga alhafiz lishibili wanda halaka da wani wani fe gba hadisi yana bai fún ni jiyan hadisi ne nga gbogbo hadisi majalisi milawo ya eh, eh, majalisi milawo nga hafi ya ɗiya ka majalisi milawo majalisi ya gba hadisa ya ga fayin da na je majalisi wuce manyan hadisi gafe jun e ba je ga ti ko lokaci na je a ji kafin ni ga tu ba sai da ja da bi a ti ga je ti fun wuce ka wato na na yi majalisai in lawo na ma malam bello ba katon hadisi ne da yayi wai ba katon hadisi yayi da na kazo be za kaze be za kaze be za kaze fairi kaze na hadisi na magana ce ba na wuce hadisi na ga ce ba biyan sallayo na full stop ta ta isna ga hadisi ganci nchafe gube zane nchafeka nchafe gube zane nchafeka nchafe gube zane nchafeka na mini method bu yo ne laji katsina ko ko ne majalisa yake majalisa ya ikrawu ya hadisi da yin lawi tin babu maga har da bani yanda ji komo yayin kacin har da bani ga daji balare da juyi da bu amma ki jaje jin bani nan wọ́n yìí lè fọ́ màá dé ńlá wọ́n páyì náà tó jiná ńlá ẹ̀ yóò zà àdáyébẹ̀ lọ́tọ̀ mo tú nù ó ṣúkọ́ ó ṣúkọ́ sì fẹ́ ìbùkárí fẹ́ mùsùlùmí sọ́nà àbí dáwọ́dà tìrìmì ìbùnú máa jà mẹ́yìn láti fi mùsàfẹ́ ààrẹ àjí mẹ́kántá yọ. bà ní ká dé bùkátà náà gbé gẹ̀ẹ́ kù pọ̀ tí kúrò kú alẹ́ sáà mú wa hadartu majalisahu al-imam zabi ga majalisi al-hafiz al-ishbili kan son yawulu wa ma sheku kana ma dalla bi man wuce kuyi al-ishbili kana ka wa ni'ma shaykhu kana ilman wa fadla man wuce kuyo ma dalla bi man wuce bayan ilimin bi falale wawa karan bai ta ci wa diyana dangane da ya gwala suna adini wasu hidaran biyan piracy wọ́n zó lè rẹ̀ dẹ́bọ̀ lẹ́ẹ̀kú fiti àmá wọn pàwọn ẹkẹ́ ẹ̀bẹ̀ láàzọ̀ mẹ́tọ̀ alhazizù lè ṣìlì ní wọ́dẹ́gẹ́ gan ẹ̀bẹ̀ wọ́n dẹ́gà jẹ́ múnà tó bá gánú ti ayayọ hadithi yọ bẹ́ẹ̀tì yọ tarihi yọ fàfi ńlá wuyọ pẹ̀lú pátó gbogbo ẹ̀wá níbẹ̀ tí. wọ́n wa sidikan to gagwala kun gaskiya wa ta'affufan to in eh, taji wa qasdan gangan da kifa kirki Ta takaraja bihi jama'a al-hafiz al-ishbili fi wukatu har ku ba bunu makanta na ji wula katu wula ilimi wula ilimi wa ji makanta da ji ya man wuce ko a graduate wato wurin wa kataba al-kathira min al-fiqh al-hafiz al-ishbili make kai tsaron ya katu fiqh wal hadisi bi hadisi وقال أبو المحاسين يوسف ابن تغري بعد في النجوم الظاهرة أبو المحاسن قال تعطي عن النجوم الظاهرة فولم 8 page 191 يتيا الحافظ أبو العباس أحمد بن فرح اللقمي الإشبيلي مقام الشيخ الصالح الحافظ شيخ نيزا كيركي نيحافظ وشكو كونه wato ka na hafizan ezuru na kwadi su fi da iyaka na da yinan ezuru na kwasu adini ya jina hayiran wila kirki zahidan waje zudu mutawarri a umarci ori da alai jihatun kasira fa a raba an ha awa bigun julayu da daun ladi ta abuwa da wa bigun julayu jina sun ma ji jau ma fanto luwa wa kala sofa di alhafizu sofa di wa galuwa su bilwa fayata volume 7 page 187 sai alishbili gan an abil hadisi wallahi da katon hadisi sarauni wa askana alfazahu malafazin ya hadisi ji itkanu wa ma'ani bi manuji wa fikihi bi fahimta hadisi wa fara min kibaril a'immati wa ta da min yamma wuce kun hadisi jo ila ma fihi min tamba bi na da duniya warau da ya tagina wa sidiki da gaskiya wa diyana gangani be da e sun adini na wa kana faqihan bi shamiya idza e mu yamman yafiki da ne ga shamiya nan wala halakatu ishgalin bukuratan bi jami uridat e alayhi mashikhat da ladith nuriya famtana awabi gulu ya sheku da ladith ya nuriya magan wajiwa إمنا الإمام الزادي قال لنا قاعد صفة دي كيف ندنا وانظر ترجمته في العبر كنت ترجم يا العافظ اللي شبير يا العبر في خبر من قبل يا الإمام الزادي وتذكرة الوفاذي عند تذكرة الوفاذي وطبقات الشافية الكبرى للسبكي عند طبقات الشافية يا السبكي وليقا منين ذا لين ويذا إيدا ترجمة يا الحافظ الإشبيلي يا إننا نقاي قاقا al-hafiz al-ishbili da ilimi amma wajen ilimi kawai ya wuce ya gwasun ibada wa gwasun zudu wata yanki wajen tabiya kirki mai ke lakatun zashi ko wale gabe zai mini ne za ke ɗi daga tarjuma ya alhafiz al-ishbili bani na wajen manya hadisi kawai yau ya wuce je ilimi fikiu ko wale ga mini ne za ke ɗi tun daga tarjuma ya alhafiz ishbili na bani nan wane ga alimamu za a bi ne gagganin alimamu za a digan wuson lokacin majalisu Allah ya samu dace Ina ya kasirin min minar ulama ibi hadhihi al-manzuma sayyana man ladan. manzumatu ya garami sahihun man yi jin kula biyun sarauni alhafizu zahabi mai ga tarihul islamiyu etiyan alhafizu ishbiliyo gan wallahu qasidatun maliha gazaliya fi sifatil hadithi sanitu haminuhu al’imamu za a digan alhafizu ishbiliya da kasidanun ka kasidan wuce ya ce gazali ko etiyan temina buwe da love ya ba yi da ya zagi shi na ko nga wa aliyo ga ga wai guna amma ti ku kan ce sifatil hadisi e yake sifatin hadisi samitu ha minhu al imam zabi gato kasida wucin sun hutun wa al imam zabi wa kasida wucin wa bi al hafiz li da so kayu ne a tabuyi دراني صحيح والرجاء فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل الإمام الذهبي قوة وهي عشرون بيتا بيت يشمه سمع منه شيخنا سمعها منه شيخانا من ذي شتبه بيت من يعبيات من نبي الحاسد الإشبيرين من قوي عقوبة الدميات واليونين الحاسد الدميات غني بيه alimi ne zagu baba na mai yayo na wuyi mamu za a bi katunan amma zagu baba wuce a suke ji katunan da alhaji zai shi yana cin wuyi sana bi za wasu tina wasu ne aminu mini ne ke wo kasida wuce biyu na alburzali wal mukatili wal nabulisi wa abu muhammad ibn abil walidi wale man ne ba ta wo kasida ne gangani bi da alijmili ngato abu muhammad ibn abi alwalid nana wa kana min alzami talabati lahu wanda ni ne gima kanta na laban man da sarau yana wani yana ko qala anha shaykh tajuddin Al'imamu ta imam tajuddin subuti man kuro sai ci go subuti na jihadari 771 after hijira nan yi ga littafin shafi iyar kubra volume 8 page 29 ga qasidatun baligha jami'atun li ghalibi anwa al-hadisi na qasidu yo na uka wanda to balaga wangi na bana wa ku kala da galibi anwa wani hadisi mun hasanun da'ifun munqati'un maqtu'un mawdalun ka bata wuri ke wanda shi قال شيخ عبد الحي عبد الحي بن الإمام الحنبلي نجاد لي 1089 after hijirena waga shazaratu zabu iskiya قصيدة zarabi sai حفظها جماعة jama'atun ga jama'an doki dan guru mini mini manjo a qasida zarabi sai na kufiti wa ala fahmi ya awwalu iskiya fahimtu magari la ya katu hadisi وقال شيخ الأديب أحمد بن محمد المقري التلمساني نجاني 1441 after hijirana wega litafiya من غصن الأندلس الرطيب نشر هذه القصيدة جماعة من أهل المشرق tatulu ke daduhum na kasida yan gara sai wuna nan man shi da badan guto manya mazurbi to mai mashirka shi ba ta da shirai ka kai na jimma wuce dokun a yalwa nan wajiya wahada dalatu ala ta makuni rajuli ka kasida na kawai yo wa Allahu ga al-hafizul isbilu jimma ta tan yini ya jisi wa manya al-baykoniya wa zana wa lilita tun da ga mai al-baykoniya kawo na al na kawai ga waliyo ne ko amma man wuki ɗejo fijo albaikoniya na gari laye asmata ne mafari limiyar ilimin mutane da hadisu ba sai ci wuyi da jawo da wuki ko albaikoniya ce sai ci wuyi da jawo ko Muhammad a safari ne na نجاد 1189 after hijirena wa wargalita fiye al-mulahul gharamiyya page 18 ga nazama qasidata wallamiya fabda fi sabili turk al farasati wa atabijum wa atabijum latin ya sami al hadith fi dimni ala sabili tawriya fatidi al hafiz al ishbili qasida wallamiya go umbe ko firasaji kakai wadda da samu ya ulumu ya hadisi yi kaka ya ce tauriyo fa zari bi zari kamalata wa zuwa fasatu a biya ne neman wato fasaya yin littafin ta ce yau sababu tasmiyatu abil qasidatul garamiya kila ce littafin daga qasida al garamiya al kitani wa littafin al risalatu al mutatrafa page 218 ga wali abil abbas shahabuddin ahmad ibn Farah. ibn ahmad ibn muhammad al-luqumi al-ishbili ash-shafi nazir dimashq wa al-hafiz al-hafiz al-ishbili na jihadali sana 99 699 na wadda manzo matunci alkabil hadisi adeninin ko etin alkabu ya hadisi wani etin ilimin musalawar hadisi wani turafu ayu ga bil qasidati al-gharaniya ga qasida al-gharaniya li qawlihi fi awwaliha in la ce ga al-qasidati al-gharaniya ne bane chabuyi chabuyi garani sahihun manzuma sharai na jaje jiya manzumatu eniyali Littafi na nanan manzumatu na namun da sharai kaka ya mafara da sharai al-hafiz Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Hadi al-Maqdisi na jihadi 744 after hijira na Nga iman da kalita fi as-salimul manke fi radi ala subuki ko a adilita litati na na no da al-hafiz ibn Abdul na ne ji makan da ibn Taymiyyah na ujin sharai ya manzumatu na na nga malaka shari'i wuce to matun nan o publish da ita da ga majmu'u rasail ibn abdul hadi nan magalo majmu wuce wa le garani sayi wonne gumbo wa ma ke lita sai na wule ibn abdul hadi kana at-taraf fi ilmi nahwu ibn abdul hadi kana wa ke biyo gumbo ko yo ko ne ba ta da sharayin ahmad ibn hassan ibn ali ibn al-khatibi na ɗaya ga ibn kunfuz al-filistini na na jihadili 809 after hijira na a yi sharayin wuce ga sharhu talibi fi asnal matalibi manye ta ci sharayin muhammad ibn abi bakar ibn abdulaziz ibn jama'a shafi'i Nwa ne ko? muhammad ibn abubakar ibn abdulaziz ibn jama'a shafi na na sharar wata na wujiyali ta fi alkasirar ligarami a na wani sharar rubuta ya zai ni ci sharar ibn kotlobo ga alhanafi alhafizu sakawai ga ga wani masu na fawufiya da shani miniyan na alhafizu ibn kotlobo ga ka da ilimi na wannan bi ma'ana shani ilimi hadisin na wannan shara qasidat ibn farh fil istilahi wani sharan ya qasida ibn farh al ishbili etin ya fanni ya istilahu wa qala ga innahu ba'atha fi mal ibn ibn jamaa ga wajin ga waje ba ti na wakali ta ti na wajin ma'ana a sai jito a sai biyo jibirin da al-hafiz ibn jama'a ya mutunci a da littafi ne ga albadatu sanniya fi hilil isharatu samiya iya muhammad ibn ibrahim at-tata'i al-maliki na jadalin 940 na takriban ya mutu a yaki sharhin muhammad ibn muhammad abdulji al-uthmani a shafi'i na jadalin 947 yana ya mutu a baki bayanu malil hadith min mustalahin bi shari manzumat ibn farh ya abdul qadir ibn ahmad ibn abdul qadir al ghanimi al ansari al shafi'i mukazu ramadan iya 980 sharai ya yahya ibn abd al al-asfahani al-qurashi na diya ce ga al-qarratina washarin yau kazo 926 after hijira mutum ma da hajjali 960 after hijira sharai yuna na who publish ko? sharai ya mutu wani ci sharai muhammad na ɗe ga wafa na mai gina nasiru dinin ƙarrafi a shafi ina wayan kazo ya ce rajabi 1044 after hijra ya buwaci shirayen muhammad ibn ahmad a sifari ne annabilisi alhambali a yi shirayen ga al-Gharamiya alamar zumata ibn farh allaniya na wuzo publish ma ya buwa al almuktara fi shari' abiyat al mustalah ya umar ibn abdullahi alfasi na jihar 1188 after hijira nan ya gogu bai ci shirin ya arabi ibn muhammad al-azhari ninka iya e 1214 after hijira nan ya gogu sai ci shirin ya muhammad ibn muhammad ibn ahmad ibn abdulkadir al-maliki na ɗiya ce ga al'amir nan na jande li lagun tatituina yago guni ci annukat algara annukat algariba الاجاب المبينه لمعاني قضيه ابن فرع الاشبيلي على ولي صوابي يا احمد بن موسى العدوي المالكي يا ويجي شرعيا بالحاب المحاسني محمد بن خليل كو alƙawuƙiji a tarabulisi na jihajili 1305 after hijira nan sannan shari'a badaruddin ya muhammad badaruddin al-husaini na jihajili 1354 after hijira nan amu publish 1981 shari'a ya gwaji da gube ci al-mukbir al-fasih an asirari gharami sahih ya abdul hayy ibn abdul kabir al-kitani man na kari ta sai fara ta farisina wale gan shirai kuke da na bani nan shirai kuwa gibe e gube wakacin man na yi sharai da sashi fitacen abu mai halafi yayo sashi fitacen abu mai shafi'i yayo sashi fitacen abu mai maliki yayo tun a zan ilimi musa laula hadis ilimi ilimi hadis ne mazaji ne bata e ji imamu zuni ko amma daga daga na ali shibini man ya shafi iyi wuyona malita ti kai ce musa laula hadis na ne malikiya na ali sharai waya kwa ne hanbaliya na kwa ne hanafiya na a ya alama aji kafin kwa alawa ji makanta ji an nuna hmm. wani yawon gwayi mina na sonini kiwo mini ba abin nan ko? Allah ya samu dace. So, ikili ca katun gani ko? Sha Allah. Bai ke mafari ne gan garani sahihun warraja fi kamudalun wa huzni wa dam'i ya wa musalsalu غرامي صحيح والرجاء فيك معدل وحزني وحزني ودمعي مرسل ومسلسل غرامي صحيح والرجاء فيك معدل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل غرامي صحيح والرجاء فيك معدل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل طراني صحيح والرجع فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل ستفضل من غراني بينني دينا صحيح واتض والرجاء كوننا من يدنا فيك ببون معضل معضل kwakwo sun bawa shi wa razana mamiye jena wadda mai gangani da biye ni mursalun mursaluyo ina a ɗegwa na wa musalsalu ma fito gori ko wale ga babu na na alwawu yau nu muladis na wani mini sahihun ya ba ci mu'adalu ya ta ci mursalu mursalu ko mm. ya ni ci musalsalu wuki da nani mm. guni so daga baiti ne mafarin na bawa ga wula ilimin guni wuli mini ya ulumu da jisu ba da man jiga garami na ene ya algaramu na al-imam ibn al-qayyim mai gari ta fiye raudotul muhiddina page 49 wa ammal garamu amene ya algaramu na fawwa alhubbul lazimu ngai buye na akpotun bayano inna azabaha kana garama wore wa labu wa labu manyi tabu je ju zawo chan welewa yuqalu aja ga rajulun mugramun bil hubbi zabaji na Wa á shagala ṣẹ̀gálà bí wa wọ́n á lábọ̀ boyé yẹn zangoci náà òṣì é pé ai kari lazima wani hubu bi ma na boyá labo boyá gàdán boyá lábọ̀ wa asulul madati asali ya almadatu ya algaramu da nafa ngai min alluzuni da da ululu ke elu elulu ululu bayan ululu bayan nga wa ga wuce ya wuce man gan an ga yau tuke da je mm. eh, ya zaga je cekan-cekan yi ya ji ke wunde wunde lewa wa minu kauluhum da ba gaba da gan rajulun mugram min zaram aw daini wato ngo le zanna unji bata ngo le bata ne ya hadu bandu ne wa zanna bata wuce da mm. da gugu dikiyo da guguwa wa qala abu ubaida abu ubaida ya ganga inna azabaha kana garama kana halakan wafi kiyo azabu wafi ilai garamin halaka wani zaman lahu ma labaza wuce wani lutfin ma'abbati indahu wasu izabuhum laha lam ya kawo ya fi alaiha lafzul garam وإن لهج به المتأخرون وللطف المحبة عندهم يبو في فيبو يبابو واستعذابهم لها جانب من منون ونا لم يكادوا يطلقون عليها لفظ الغرام إلا كجان ايوغان الغرام وإن لهج به المتأخرون قال يجوز مغوين دي أغير يواتي لغا اتيان بويش بويش بويش بويش wato kauli ba nuna wasu sahihun nan gwa ne babu gai mahallu shadi ganjan ko wato sahihu sai sahihu ne bayan mai hadisi bu al'imamu imam ibn abdul hadi ne kan ga al-hadithu sahih hadisi na taduna almuttafiqu ala sihhati na ittifaqu diga wa ta zun ngai wal hadith na hadith na al musnad hadith ne bi isnadi allazi na to yattasilu isnaduhu na ce ne yana reshen yu isnadu wa sun waji bi naqli bi mu bi ko bi gugo gobe ya al adili da ne je bi adalci nan adabiti da ne je goka tutana anil adili daga ba ne je bi adalci adabita mai goka tutana ila mun ta wa hadda karshe walla yakunu shazan hadis na magai sai na wadi shaza wala muallanu ma ke da illa wadi illatun kabiha wole ko kultu alhajuri gan asayi ulugatan yana ya asayiwu ba ji nila alaƙi na kiyo diddu sakin su doye na wa ma'anin asayi asayiwu yana je lafiya ne na tabbuna asaƙimu yana wa ma'anin bugu asayiwu ga opposite ya mu yi kalu aji ga fulanun sahihun zaka za ta zu zaka zai je lafiya wa fulanun saƙimun wa ma'alulu zaka zama uwa ma illa da yuyi ba ta da yuyi wasilahan ebe istilahu ya manya hadisi jiroma agagawa gan sayi wani panitiyo a sahi ulizatihi allazi yukamu lahu bi sihhati hadisi ne sai wundi zati na wani sai turu turu kuwa ba bila khilafin bayna ahli hadith challe bada tsakani man hadisi ba kama zakara gairu wahidin min al a'immati kaminan man yaka kai na dizenya na laga jibina minhum min abu ibn kasir litata yafsar ulum al hadith sai dai hadisi ne sai wani ngai wa majtama fi sittatu shurutun hadisi na hadisi sharati gutsuwa ne ga hadisi na ta zo da sharati gutsuwa wale zai na wace yabon nonon wale ga wala ga gidan ga bai na Allah ji tsakanin man ya ji su jo a shawar ga ga ya tiyan fanni wanda ji specialist fanni na wani ji go eh ga ga ji si mai tafsir ma go e ti ga ji si bo wale ga jinun ga wani ga kire ci wani a'a amma zai ga yadda ya manya hadisa a a manya tafsir amma hadisa ya a hadisa ma wata lau ga ya yi ga zana ga ya suya ya bugu babu iza ta fi gairi fanni yi a tabil a ja'ibi ga zan da ya fanni ka tun ba nuwa mamaki wato hadisi na tazu mai wuce wani asharutul awwalu sharati ya mafari an yakuna lahu sanadun hadisu cewa sanadi ko sura isnadu fala turafu sihhatul hadith min da'fi illa bi sanad a doga hadithin na ta zuwa hadith na tubu sai da isnadu ذكر مسلم في مقدمة صحيح عدة آثار في ذلك منها الإمام مسلم والذي مقدمة صحيح مسلم آثار يكاكا من يبون ابن المبارك غا الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء إسناد من يهدي في ودا إسناد من يهديني ودا كاغو يبو إسناد بازان دورا غينا غابونا ولذا يقول عن عن دي sai wa gumu labe za ka zau ne wabe za ka zau za ka zau wabe za ka zau za ka zau wabe za ka zau har yi ba a anabi kata kan na dabo na zanuwa da ta yi zuwa fi adina wuta ga anabi jagun ibn siri ne ga inna hada ilma dinun hakika ilimi na na dini wo fanzuru an manta ku zo duna dinakum e ci tire ba ziye gwa dini e da yau ziye gwa dini e da yau bi ma'ana ga ga wagwa jini wamman na yaji ne wani lagwasun sun gaskiya waje amana waje katu da manji ya nuɗa ni wa ga ga wuɗa wani gani ko mafi daga ni waje zai wagwa jini da ya buna jini na nan addini ra'asul mali fastan siki bihi fadiyahu min azamil khusrani ibn barik kai gan wa bainana wa bainahum alqawa'imu ya'ni al-isnadu tsakani bai za wuce shi alkawa'imu ya alkawa'imu isnadu tsakani biyayi yi yi ma'ana zai je wa zuwa fi adini ce wa zuwa fi anibi 'yan bidiya shi na za wuce tsakani yi isnadu a ga zan nuru fi isnadu zai ke nuna da ba a anibi na? a goya da kirki bayan zai shi maji zai gana ga yi ba yaya da ni ta littafin sharifa ashabul hadis na al-khatib al-baghdadi ke dai masal ladhi yatlubu amra dinihi bila isnadin ko ton ko ce zane wa lamarin ya dini ma yi isnadu yana na kan masal ladhi yartaqi satha bila sullam ko ton ko ce zane wa kun agun takara ce kun agun takatan ce amma wa de pa na ba wa da ku ngai da ku ngazu ali ibn al-madini ga Asanadu sanadu misl durj wa misl maraqi ga isnadu na wale da ana fa ba shi tsoro da yan lada ne ladi ci kara kara kara wata gungo ta gulu bijina fa iza zallat rijluka anil mirqati ada ke bi ciwo ga ciya daga yabo na sakata ga ciya mana bi ciwo ga ciya daga yabo ga jikiyo o ga ta jiki hmm. وقال الإمام البخاري في كتاب العلم الإمام البخاري لا كتاب العلم يصل البخاري باب يمشي باب قول المحدث باب نغغتيم من يحدث غغم حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق وقال شقيق سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن حدثوني ما هي بعد نجمي حديث من حدثنا وأخبرنا وأنبعنا ابن مسؤول قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ هو الصادق المصدوق شكيك قال

وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه عند احمد وابي داود وغيرهما واتذ daga bayan waji tabbatar daga babu ibn abbas daga bayan mama wa to abu daud to zai ji nan annan nabiyya qala kida annabi ga tasma'una wa yusma'u wa yusma'u mimman yasma'u minkum ya yawo zangoci ma wobe ma ke wobe ya san ma'ana ya sai ya sai gba gani ya doji وذكر الزهبي في ترجمة إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة في ميزان الانتدال الإمام الذهبي ترجمة إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة ميزان الانتدال يبو أن الظهري سمع إسحاق بن عبد الله يحدث تدعى الإمام الظهري وأن إسحاق بن عبد الله ويبكى ويبكى حديث يا ذا ويقول قال رسول الله isa ibn abdullahi ce ga annabi sa sallam ga qala lahu Zuhri al imam zuhri الله يا ابن, yabna yabna bi farwa ma. ajraka ala allah in ba su kulu tabatu ya wai le ko ne ce taglis go wani jinin wai e bukuti hudu wato masu idan wani nau na fiye ma'ajira a kayan wadda shi shigire ala ala tusnidu a hadisa ka hadiso wai dai isnadiya wai la isnadu lo ba na biya to hadisu biya hadisu la hutamu wai gba hadisi wai ji hadisi bi na ji wude zaniya na inda ya gbani ja kontrol yuna na wala azimma ga wale ko shalace ya mafari dai wude isnadu hmm. yai ba ci isnadu ki lulu ku da jude ki salu sanadi ya tafi a da adalafiyar ruwa fushi ya yi miki da mutu ko ya mutu ci unga sha zuma ya mutu a ci mu gaje illa ma sai insha Allah ta'ala babu gaba kakan kabanin nan ya ke kafe ce ittisal sanado wa be be da sai muru wal ilmu inda Allah bane gaji yadda ce sha labiya bane mai gaci bicina sakufa bi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah